Gaggauta tsarin daftarin da zai baiwa gwamnatin rikon kwarya damar gudanar da ayyukanta a wani dan gajeren wa'adi na daga cikin sharuɗan da aka ginda yawa hukumomin mulkin sojan Nijar a ƙarshen taron shugabannin ECOWAS na jiya Lahadi. Abin da ke nufin a karon farko ƙungiyar ta aminta da juyin mulkin na ranar 26 ga watan Yuli. Sannan taron shugabannin ƙungiyar ya buƙaci a gaggauta sakin hamɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazum da iyalinsa da ma dukkan mutanen da aka kama a sakamakon wannan al'amari. kafin a fara duba hanyoyin ɗage takunkumin da aka ƙaƙabawa ƙasar. Shugaban ƙungiyar farar hula ta Mojen Siraji Isa ya yaba da wannan mataki kwallo ta koma hannun wa'annan sojawa in dai suna tausaya ma al'umman Nijar sannan kuma suna jin koke-koke da al'umma da bala'i da fatara da yau al'umman Nijar ta shiga ciki to hakika ba wurin zuwa sai gona su amince da wannan sharuɗai a take yanke ya kasance hakika wannan ƙasa ta koma bisa ga tafarki na demokradiyya. Tsara zaɓuɓɓuka a yunkurin mayar da al'amuran mulki a hannun fararen hula na daga cikin abubuwan da kungiyar sai dawo ta umarci hukumomin Nijar a kansu. To sai dai a nasa ra'ayin wani ɗan siyasa kana Habibu Kadaure na ganin lokaci bai yi ba da za a mai da hankali kan wannan batu. Domin a cewarsa akwai wasu batutuwan na daban da suka fi cancanta a baiwa fifiko. ganin cewa muna cikin eh, tashin hankali muna cikin eh, harkar ta'addanci kuma ba a ma kaha wannan eh, zauren shawara na 'yan ƙasa da ake cewa conseil consultatif dole ne a ba conseil consultatif daman ya zamna ya yi shawara tare da masu eh, wakiltar jama'a su zamna eh, su yi shawara su ga cewa wannan lokaci ne ya kamata a ba wannan sojawan don su yi aikin su to kenan zance ne za a yi bisa kan wannan a ga shekara nawa wata nawa ne ya kamata a tsaida ba ecowas ba ce za ta ce sai an ce kai tsaye ga yanda za a yi taron ya shugaban ƙasar togo for yadema da patrice talon na benin da shugaban saliyo julius madabio domin su shugabanci kwamitin shiga tsakani don ganin an warware rikicin siyasar ta nijar ko da yake kungiyar ta jaddada cewa za ta ci gaba da saka ido domin tantance halin da ake ciki game da batun mutunta sharuɗan da ta gindaya tana mai ikirarin amfani da ƙarfi matsawar ta fahimci sako-sako a shirin mayar da ƙasar kan tafarkin demokuraɗiyya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.